الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب انزل وشرفنا بخير نبي ارسل وجعلنا خير امه اخرى من الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او اقتدى بهديه الى من جزاء اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna hudu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da wato hudu ga watan ah, uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani inda muke fatar allah ya sa wannan alkur'ani zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon na bari kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ainihin wato bari duk abin da aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abin da aka faɗa na azaba muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da wannan abin duniya da ainihin wato lahira a mun tsaya aya ta saba'in da hudu yau za mu tashi aya ta saba'in da ainihin wato biyar shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa mal masihu wani wani akar makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم Allah ta'ala ce man masihu bin maryam annabi isa dan maryamu bai kasance ba illa rasulun ba manzo ne shi na Allah kada kalat min qablihi rusul kuma manzanni sun wuce kafin shi wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa Allah ce mai tsananin gaskiya ce da gaskata duk abin da ya fito daga gurin Allah kana da annabi isa da mahaifi Allah ya ce unzur ka dubi su fa nubayyinu lahum al-ayati ya muke musu bayanin ayoyi sun manzuru sannan ka sake dubawa sannan yi fakuna ya ake karkatar da su bayan bayanin ayoyin da muka yi wannan cewa mal masihu ma din na mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih da aka sai zaman to ko ka ce wa huwa mubdal min ko wa huwa man'u da ka ibnu sai zamanto badal ne marfu'un mislihu wa huwa mudafun maryam sai zamanto mudafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al-fataha نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للآلمية والتعليم saboda suna ne na yanka sannan kuma suna ne na mace shi yasa ba za a ce mal masihu bunu maryami ba sai dai bunu maryama annabi isa bai kasance ba face ɗan maryamu da aka illa sai ya zamanto a datu hasilin ne yayin da almasihu ya zamanto shine mubtada yana buƙatar kabar to rasulun shine kabar mubtada na almasihu marfu'un wa alamatu rafihi abdammatu al-zahiratu ala akhiri sai zamanto qad harfu ta haqiqin nema a fi'ilun majin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab da aka kada khalat khala sai zaman ko fi'ilun madin ne mabni ala al-fatahati al-muqaddara ala al-alif al-mahzufa li istiqa'i